بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka dukan godiya الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan rana ta alhamis ta kuma 21 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da takwas ga watan biyu a shekara ta 2018 meladiya mahaɗa wannan masallaci ne na umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki domin ci gaba da karatun littafin arba'ul hadith wallafar al'imamun annawawi Allah ta'ala ya ji ɗanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kullum abin da ake bukata ga mutum shine ya yi rayuwa rayuwar shi ta zama mai albarka al-imam nawawi an haife shi a shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ma'ana al-imam nawawi yana cikin malaman ƙarni na bakwai rayuwarsa gaba ɗaya shekarunsa arba'in da shida a duniya shekarunsa arba'in a duniya a waɗannan shekaru arba'in da shida ya wallafa littafi masu tarin yawa kamar rawdatu talibin ya rubuta littafin suna al-minhaj sharh sahih muslim kamar yadda daga fatul bari a sharhin bukhari haka al-minhaj yake a sharhin sahih muslim haka na waɗannan shekaru ya rubuta al-majmu sharh muhazzab babban kundi ne na cikin shafi'iyya ya shi al-muhaddaq yake haka ne ya rubuta kitab al-azka ya rubuta kitab riyadu salihin littafin riyadu salihin da muke karantawa ɗaya ne daga cikin littafin al-imam an-nawawi Allah ta'ala ya tsare shi da gafara ya rahmace shi ya lissafa ya rubuta littafin masu tarin yawa ba wai goma ko goma sha biyu ko ashirin ko kaza kaza Allah ta'ala ya tsare shi da gafara ya rahmace shi wannan shine darasin mu na uku za mu ci gaba inda muka tsaya mun tsaya ne a daidai inda al'imamu nawawi bayan basmala da hamdala da kuma kirari da jijina da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi salati da sallama ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan ya ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wa ala sa'irin nabiyyin kuma su tabbata ga sauran annabawa biyu kenan wa ali kullin kuma su tabbata ga iyalan kowanne annabi ko kuma ga mabiyan kowanne annabi su tabbata ga mabiyan kowanne annabi domin a cikin annaba da suka gabata akwai annabawan da iyalansu ba zama su ba kuma annabin nuhu daga cikin 'ya'yan shi babu mabiyan a cikin 'ya'yan shi ba akwai wanda bai bi shi ba hakan nan kamar annabi nuhu daga cikin iyalansa akwai wanda ba su bi shi ba wani ke na ashe za ce iyalai ba lalle su bi mutum ba amma kace ce mabiya asalin mabiya kenan Wasa'iru salihin malam ce da sauran bayan Allah na kwari mun yi bayani a darasin da ya gabata yau a darasi na uku za mu tashi inda al-Imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa amma ba'd faqad ruzina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمل دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أما بعد أما بعد هذا أكثر أما بعد ba a cewa amma ba'ada kullum da ce ku ana cewa amma ba'adu da yi madanun shadda da yi wa